tunawa yau muna uku ga watan rabi'u su jiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam uku, wanda ya daidai da yau takwas ko da watan sha ɗaya miladiya dubu biyu da ashirin da ɗaya Allah tabaraka wa ta'ala muke roƙo da ya mana dace da alfairin duniya da na lahira domin tsarkin sunayensa yau za mu shiga sabon fasli ko faslun wannan fasli ne sabo in ba manta ba satin da ya wuce malam ya yi bayani akan abubuwa da yawa waɗanda suke nuna mana mahimmancin jihadi na ilimi ya fi kowane irin jihadi kuma in ana so a ci nasara ne a dinga karantar da al'umma su gane addinin nan yadda ya cancanta in ba ka nan ba za ci nasara ba domin ranar da waɗanda suka sani suka tsare saura kuma suka taso su kuma su sani ba ko ina ma za a su kuma za a kai su saura ta za su halaka Allah tsare ne aka ce faslun wa min qadri llahi wa qada'ihi wato ya kasance daga cikin tsarin Allah da kuma zartar da abin da ya ga dama wato hukuncin Allah tabaraka wa ta'ala an jama'a majalisal mubakara wato ya haɗa wuri na wata muzakara wato kama ce an samu za a tattauna yau ta ilimi maina musabbatin lissifati wal uluwi tsakanin wanda yake tabbatar da sifofin Allah tabaraka ta'ala Allah yana da sunaye yana da sifofi akwai waɗanda ba su sa kansu wahala ba suka tabbatar suka yadda cewa lalle Allah yana da sunaye kuma yana da sifofi wal sannan kuma suka yarda da cewa Allah yana ya ɗaukaka ɗaukakan da ya yi akan al'arci gaskiya ne to sai aka haɗu wa mu'assilin lidalika da wanda kuma ke korewa gaba ɗaya shi bai yarda Allah yana da sifofi ba bai yarda kuma Allah ya daidaita akan al'arci ba Na aka kawai an tambaye shi sai ce Allah kawai yana ko'ina, ina shi ba ruwan shi ya fito to yau an haɗe za a tattauna واستطعم المؤصل المثبت الحديث اتعام غير جائز إليه sai shi kamar yau mu ne sai mu ce kawai sai shi wanda yake mu'assil sai yayi wani tayi kamar irin a ce yayi masa tayin abinci to sai yayi tayin abinci misali shi wanda yake mai korewa sai yayi yi tayi kamar mutum ya shi mai tabbatarwa tayin abinci wanda shi wanda aka yi baya jin yunwa amma dai shi wannan shi mai tayi ya ce zo ka ci abinci na ma'ana kenan zo ya mai tayi game da ya zo su tattauna kenan akan wannan matsala kamar ya masa tayin abinci ne shi kuma lokacin ba yunwa yake ji ba a koshe yake da abu lokacin da ya mai tayi kagan ya zo ko za a ji magana ko shi bai jin yunwa kai rajaye ne laifi walakin garduhu a arda bi za'atu alaihi amma abin da yake so kawai shine ya gitta kayan sayarwa sai ce masa gatayi kayan sayarwa ta kadan zo ka gani kayan abin da nake da shi ka zo mu tattauna faƙala lahu shi ne cikin tayin da ya ce masa aka ce ma shi mu'abdin shi ke magana ko shi ya yi tayi ya tsokano wanda yake shi kuma wanda yake ya koshi da abu sai masa tayi ya ce ma ta fil qur'ani wa mas'alata ay wa mas'alatil istiwa me zaka ce game da al'ƙur'ani? kuma me zaka ce game da mas'alan daidaita cewa Allah ya daidaita akan al'arshi kaga mu'affil ba shi kokano aiki ba fa qala al sai shi wanda ke tabbatarwa wanda ya yarda yace naqulu fiha ma qala rabbuna tabaaraka wa ta'ala mu abinda muke fadi akai shine abinda Allah tabaaraka wa ta'ala ke fadi kai. wa ma qalahu nabiyuna sallallahu alaihi wa sallam, da kuma annabi abinda annabi mu sallallahu alaihi wa sallam, ya faɗi mana ko na batan gane na nasafa Allah nasifu Allah ta'ala ay bima wasafa bihi nafsuhu wa wasafahu bihi rasuluhu min ghairi tahrifin wala ta'til wa min ghairi tashbihin wala tamthil wadan tsaya na mututa ko <laughs> Ya ce, yace nasifullah ta'ala muna sifanta Allah yanzu ba an fara magana cikin littafi sau da aka sai mu lura sosai dan za a kai ga irin wannan magana shi ta sa fa ibnul qayyim yayi wannan nuniya yanzu anan duk muna jin magana ibnul qayyim ya fara magana dan haka yake cewa kaddara ta haɗa ko shine wa abin da din ko kawai kaga ba zai ce ni bane shi dai yana magana cewa ikon Allah ya haɗa shi ko ya haɗa. mai tabbatarwa da wanda yake mai korewa suka haɗu a wani wuri sai wani ya yi sai shi mai korewa ya yi ma wannan tai mai tabbatarwa kai mai tai aka ce zo ka abinci wato a zo a buga kenan yi muzakara kuma tai irin na wanda baya jin yunwa kaga zai saki jiki sosai domin galibi kana jin yunwa ba kama da ra'ayi yanzu ake ta mutum yana so ya ji labari a wurinka sosai to ya bari ka ji yunwa sannan ba haka ne zai baka abinci abin da bai tambaye ka ba sai ka faɗi wannan shine tunanin ma Najeriya su dai da su taimake ka gara su bari sai ka ci azaba ka ci wahala ta ƙarshe to sai ka zo kuma kai ta basu labari ka nemi su bauta ma in bai sa'a ba duk abin da suka sa ka kai kayi tunda ka ci wuya haka ne ko ba sa taimakon mutane sai mutum ya ci azaba ta gaya muku nan nan limamin mu da asuba yake gaya mana ya ce mutane mugaye muguntan nan ta kai muguntan da mutum ko ba shi zai bada ba to shi yana ganin kyashi ma ya wani yana ta karatu ya ce mugaye ne ya ce barawo mugu ne saboda zai mazinaci mugu ne saboda zai ma sanadiyan kaza ya bata wa mutum ya'ya ya bata mutum ba za ka manke wanda ya bata wa da tafiya ba sauransu ko wanda za a ce wannan uwa ce ta haihu ga wanda ya bata uwan nan ɗan nan ya zo ya ji labari ina zai so shi har ya kai ya kai ya kai ya kawo ya ce wani yana da kuɗi ya zo ya shawarci abokinsa ya ce masa kai amini na ne duk in zan yi abu da kan baka shawara ina da wani aboki ina ganin tun da Allah ya wadata ni ya kamata in taimake shi shine yanzu miliyan goma na nan abutu na ɗauko in bashi amma kafin in bashi nake so kan ba ka shawara me ka gani in ma ka ce in ƙara mai sai in ƙara mai saboda ya kamata a taimake shi ya san yadda shi ma zai ji daɗin rayuwa ya ce miliyan goma ya ce miliyan goma in ma kana ganin ta yi kaɗan yana iya maida ta ashirin ni saboda in taimake shi sai ya ce ni zai da haba yanzu ni za ka ba mutum miliyan goma ya yi da gida, ni zai da miliyan goma ayin ka ba shi kuma miliyan biyu ma ya isa ya ce a wannan lokacin mai miliyan biyu zai mai ya ce ba wanda za ka ba miliyan biyu yanzu a wannan zamanin ya ce ba za ta yi mai komai ba ya ce ni ko da na yi tunani in ba shi goma in ma ka ci a ƙara mai in ba shi ashirin ya ce biyu sun isa isa ya ce to shi kenan ya ba na ba su haɓa maganan ka tun da ka bani shawara suka ci gaba da magana sai da za su yi sallama ya ce to dama wanda zan ba kunin nan kai ne matun da ka ce biyu sun isa yanzu mu je but ka ɗebi biyu kuma su walahi zaune kuma ya ko tsaya a kan abin shi suka je bota ne ce tun da dai kace biyu za su yi mutum ɗaya biyu biyu a jeman takwas kasu nan ɗauri ɗauri miliyan ɗaya ɗaya goma ya gumo guda biyu kawai ce shiga gashi Allah sa albarka takwas kuma rufe man ya rufe bota takwas a ciki Allah zani gaji to ni dai na fara zai yanzu daɗin biyun zai ji koko masifin takwas na to kuma wallahi wannan awar sun tuni haka yake a duniya kaga in dai ce ka bata da kyau to malam ko kai sai ka cuci kanka in dai ce ka ba wankakka ba ce ana nan za ka yi kanka abin da kai kanka sai ya dame ka a kai karan kanka ma ke nan balle wani wanda za ka yi ma so da haka wala ya haifu almakaru sai illa bi alihi mummunan mugunta ba ta fadawa sai ga mai ita duk sanda kai mugunta ko kika yi mugunta ki jira ko ba jima ko ba dade sai ta sai ta faɗo miki mun ga wannan abu wasu waɗanda suka gine sun gani za ku ga ko a gida ne duk wanda take son ɗan wata ya lalace ko 'dan wani ya lalace wallahi nasu ne yake lalace, sai ka ga wannan abun a jikinsu ko ba ku gani ba malamin sai nasu ya nasu ne zai lalace a lokacin da gurin su na wannan ya lalace ko su su rasa yadda za su ana nan a kwana a tashi watakila na wannan din shi zai rike su wata rana ce masu alkhairi sun manta an yi wannan abun mai rara wata ba shi yasa ko da hausa sai su ce wai kaikayi dai kam yana koma ne kan mashekiya mashekiya duk inda ta kalla ta ce bari ce ta sai masu shika ta sa ana nan iska zai kaɗo kai kan ne ya damu ta sai ta yi wanka ranar komi in ba isa ba ko ta yi wanka sai ta wuni jin kai kai ta ce ita ta yi niyan mugunta amma mugunta ba ta wannan nan ba tun tuni muka san wannan wallahi in sha gani tun da can ma kawai wani ko sharaye in ya shara ma mutane ya share na shurin fes ya shara wa mutane kure ana nan sai Allah ya kawo iska a wata irin guguwa ta jujjuya daidai wurin nan ta yi kawai sai ta kwashi kuren nan haka cikin ɗaki da ta watsa masu wannan an yi shi tuntuni ko ba ku gani ba gani ba wanda ya zauna kawai ya san wannan malam bashi haka ne ko mutum ya ɗau ya koma ya ta ta yi shara yau yau yau ta shashara datti ta tura ma wannan ita wannan tana kallon wata ce komai ba ana nan za a yi wata guguwa a zo da wani iska sai a yi wata guguwa ta tsu ta zazzaga daidai wannan wurin sai ta kwashe yayi na sai cikin ɗaki tsu ɗakin bai shara wannan kare ba wa'azi wani bai shi mutane ba mugu har abada mugu zai ci nasara ba wallahi mugu bai ci nasara ko yana gani ya ci wata nasara a irin wannan ya gajera a nan duniya sai an nuna mai ba zai ci nasara ba kafin kuma je lahira ya shiga hannu So da aka abin nan to shi ne wannan na haka yanzu dai nan suka haɗe aka haɗe da ibn qayyim kaddara ta sa aka haɗu to yanzu gashi nan yace me zaka ce game da mu a game da Allah ƙur'ani game da kuma wannan da daidaita kan al'arshi shi ko wannan kai tsaye kawai ya ce masu mu ba wanda muke cewa game da wannan abu sai abin da ubangijin mu tabaraka wa ta'ala ya ce wa ma qalahu nabiyuna sallallahu alaihi wa sallam abin da annabi mu ya ce nasifullaha ta'ala bima wasafa bihi nafsahu muna sifanta Allah ne tabaraka wa ta'ala da shi abinda Allah ya sifanta kanshi wa wasafahu bihi rasuluhu kuma manzon sa ma ya sifanta shi da shi in ghairi ta'rifin wala ta'qilin ba tare da mun karkatar da ma'ana ba kuma ba tare da mun kore ba ba ma karkatarwa a ce ga yadda a yake kamar da aka ce istawa wasu suka ce istaula kamar yadda yahuda aka ce masu su shiga gari wa kolo su ko suka ce hitsa suke so aka juyar da magana to mu ba ma yin haka nan wa min ghairi tashbihin kuma ba ma cewa yayi kama ya da halitta ba ma cewa wala tamthilin ko mu ce daidai da kaza ba ma yin wannan bal nusbitu lahu subhanahu wa ta'ala ma athbatahu li nafsihi muna tabbatar ma Allah tabaraka wa ta'ala duk abin da ya tabbatar ma kansa min al asma'i wa sifati na sunayensa da sifofinsa an hun na النقائص sannan kuma duk wani abu na nakasa muna kone ma Allah ta ko ta ta'ala wannan ba ma jingina ma Allah na ƙasa. wala uyub da aibobi wa mushabahatul makhluqat wa mushabahati al mushabahatul makhluqat sannan kuma ba ma muna kore sa masa kamanceceniya da halittu ba ma cewa yayi kama da halitta kwata kwata sai ta kamar ne shai isbatan bila tafsir muna tabbatar da waɗannan kuma ba ma cewa daidai iri kaza ne irin na wannan in ya ce yana da hannu mu ce yana da hannu amma hannun nan ba irin namu bane kamar yadda ba daidai da mu a zati ba kama wannan wa tanzihan bila tafsilin sannan kuma muna tsarkakewa wadda kuma bata kai ga mu korewa dan waɗancan wasu wajen tsarkakewa ne sai su kore kuma gaba daya wa man shabbaha Allah bi khalqihi faqad kafara domin duk wanda ya kwatanta Allah baraka wata ala da halittarsa to fa ya kasance domin ba a kwatanta Allah da halitta kwata kwata wa man jahada ma wasafa Allah bihi nafsahu faqad kafara duk wanda ya musu abinda Allah baraka wata ala ya sifanta kanshi da shi yace yana zuwa sama ta duniya zuwan da ya dace da shi kai kuma kace ba zai yiwu ba wanda ya haka faqad kafara وليس ما وصف الله به نفسه أو ما وصفه به رسوله تشبيها abinda Allah ya sifanta kanshi da su idan muka tabbatar ko abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sifanta Allah da shi idan muka tabbatar yin haka ba kwatar shi muka yi da wani ba wal mushabbihu ya'budu sanaman shi mushabba wanda ke kwatanta Allah da wasu abin bauta yana bautan gunki ne saboda ya daidaita Allah da gunki wal mu'assil ya'budu adaman shi ko mu'assil wanda ya kore shi kuma babu yake bauta mu babu tunda ya ce shi Allah baya zama, baya kasa baya kudu baya arewa baya kusurwa kowace kusurwa babu ya tsaya da ya ƙara dawo ya ce shi ba fari ba ne shi ba faɗi ba ne shi ba kaza ba ne shi ba kaza aka ce to wannan kwatancen da ya yi ba abin da ya kama da babu kamar wannan in dai ana cewa akwai babu to wannan ce babu to shi kuma babu yake bauta ma saboda bai yarda da komai ba kenan to kaga wannan musiba ce kenan ta mu'addil walaysa ma wasafa Allahu bihi a wal muwahhid shi ko mai kadaita Allah wanda muke fata Allah ya samu a cikin irin waɗannan ya abudu ilahan wahidan samadan shi yana bautan abun bauta ne guda ɗaya guda ɗaya tilo tal sama wanda shi kuma kowa wurin shi ke biyan buka neman bukata shi kuma bai neman ko wurin wani a wurin wani wannan shi yasa aka gaya mana da asuba idan aka yi sallah asuba mutum ya ce Allahumma inni ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la lahul mulku ilahan wahidan ahadan samadan lam yastahi sahibatan wala waladan walam yakul lahu kufuwan ahad ko kuma wanda ruwayan ta zo ba lahul mulku ko wanda ta zo ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la ilahan wahidan ahadan samadan lam yattakhidh sahibatan wala waladan walam yakul lahu kufuwan ahad aka ce mutum ya yi in ka gana ma kai su daya in ya nan ka daya in kau kana son cikakken lada kai so goma idan kai so goma nan aka ce to goma kowane ɗaya a linka to dubu dubu arba'in ake ba da lada ko aka ce to za a linka in kai so goma linka ta so goma sannan kuma so arba'in kaga in kai miliyan arba'in nan kamar yadda muka lissafa a cikin wancan lissafin in kai da safe wannan shine babban a wannan ko kuma in mutum bai iya wannan ba ya yi wancan shi ma ai ba fadi ba Allahumma inni asbahatu shuduka وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك akace kana yi so ɗaya. an kwance jikinka ɗaya bisa uku daga wuta in ka ƙara biyu bisa uku daga wuta an yanta in ka ƙara duka gaba ɗaya an yanta mutum daga wuta to mutum ya rasa aka yi wannan an yanta mutum daga wuta amma shi kuma shaidan ya bari a yi to shi ne matsala wani wayan sai an faɗi ya tuna yau to ga wanda ba su kai sallan kenan wasu ma ba sa sallah kawai dai suna shiga cikin mutane ne ka gan su kawai ga sunan cikin mutane amma wallahi wasu ba sa sallah ba mata ma ba mazan ba wasu ba sa sallah ni da ina ɗan ji faɗin abin ina jin ɗari ɗari amma daga baya na zo na gano wasu ba sa sallah kawai ba ruwan su ba sa sallah matasa musamman wasu ba sa sallah kai wasu ma ba matasan ba ma har da mata aure wasu ba sa sallah Allah ba sa sallah magidanta ma maza ka ji ko akwai wanda ba sa sallah to ka ji ko to ka ji ko wallahi akwai waɗanda ba sa sallah da ayyuka kwata kwata zaman su suke kwanciya su suke a daki ba abin da ya dame su wallahi ba sa sallah wani ka gan shi a masallaci to dama ko dai an mai mutuwa ko an mai haihuwa yana so ya sanar ya ce an mai wallahi wasu ba sa sallah kwata kwata na eh Kaji ji ko wallahi Allah ya mu su wasa sallah kaji ne magana ko kaji ji jami'an nan malam masallatan nan ba kowa a ciki suna ɗakunan suka kwance wallahi ba sa sallah ai in ka ji malamai na ta magana na ana ta magana na kana ta ganin kamar wasa wallahi ba wasa ba ne mutane ba sa sallar nan kuma ni tun da na lura da annabi sallallahu alaihi wasallam nan ana magana ya ce wanda suka tsara sallar asuba da sallar la'asar an masu alkawarin aljanna kai ka sa akwai wanda ba za su yi ba an ce su yan aljanna ne to kuwa tabbas ka san ko aljanna na akwai wanda ba za su shiga ta ba dama to me yasa ba za su shiga ba za su yi sallar ba ba sa sallah kwanaki nan muka faɗi maganar nan nan malama ta ta mamaki nan ta ce ya za a yi wai cikin nan masu zuwa nan a ce wai akwai wanda ba zai sallah ba ko ba sa sallah na ce akwai ta ce a sai wata ta ce mata to ita tana zaune da wata kusa da ita ran nan da aka yi wa'azin ne magana ne magana sai ta ce oh gaskiya yau malam kaman ya sani ai ni ma ina da wata kawa ba ta sallah na yi na yi da ta rika sallah kafin sai ita ɗaya ta ce to ba sai ki mata wa'azi ba ta ce ai tana cikin nan yanzu tana ji To kaji ta ce tana nan yanzu tana ji da baki da kunnan ta ma yanzu tana ji kuma ta zuwa makaranta to ga ma da sun yi ma sallan wasu ne suka ba su fatawa amma wasu kwata kwata ba sa sallan ba bari ga muku na zo na yi wani bako shekaran jiya to shi kuma yana tare da wani shi kuma na san su duka shi ni wanda sani shi kuma kadan ya sani to duk sun je misira sai yake ba shi labari ya ce shi inda ya tsinke tsammani wata rana sun fito za su je masallacin juma'a sai suka gamu da wasu yara 'yan mata sai suka tambaye suka ce ina za su sai suka ce za su je masallacin juma suka ce sallah sallah yanzu da wannan shekarun sallah kaga da suka jashi suka yi ta labari sallar da bai je wake ne kuma sallar ne sallar da bai je wake ne suka ce sallah abin nan ma to kuma ni nan na sani ni a ajin mu akwai wanda ke koya mana fikihu a iskandariya lokacin muna na wallahi bai sallah amma aka kira sallah zai ce wanda yake da ragaba kawai zai sallaci kawai shi ya zama shi kan wando kawai ki zuwa ko mu dawo ya ci gaba da mana fito kuma ya iya fikihu fikihun maliki fikihun maliki ya ke yi har sai ya yi mu karana sosai zai maku karatun nan da abin nan bai zama shi a kan wando ku je ku yi sallah ku ku dawo shi ya ki zuwa wannan aikace ne wani kuma ma sai ya maku izini idan za ku tafi zallar sai ce ku je wanda yake da ragaba ya je ya sallah kawai ya samu ladan jami ashirin da bakwai ko ashirin da biyar ya je ya samu sai ku fita ku bashi shi ya zama shi kan wando. sai ta karanta ayu kurani da ya ga dama dama kurani ne shi ne sun rike kamar ruwa sai dinga karanta ma duk inda ya ga dama zai sauka ya ta karanta in ya dawo kawai sai ce kun je kun yi sallah to yanzu kun je kun samu lada ashirin da bakwai yanzu shi in kuka ga ladan da ya samu wai da yake nan zai kasha mamaki saboda li kulli harfin ashara shi kuma yanzu ya karanta ayoyi sun fi ɗari yanzu da aka tafi sallar nan kafin a dawo to kowace yana da lada ashara kai da kaje ka samu ashirin da bakwai shi kai nawa ya samu shi da wannan karatu haka ba zai gama wannan nan. akwai su da yawa to amma kuma akwai mutanen kirki gaskiyar magana to amma ni dai na ga ɗalibai wanda a cikin ba'o inda muke hostel akwai fatan masallacin juma'a ciki a nan ake sallan juma'a amma wallahi na san ɗalibai daga ƙasashe daban-daban wanda za su zauna a kan gossip center nan suna ji a yi kudu ba juma'a a gama suna zauna a kan wannan wurin ku shiga masallacin ku sallan juma'a ku to suna ba su yi ba mai san kirki kirki shine wanda zai zaman shi akan wannan wurin ya zaman shi kawai ta kada kawo shi lokacin da aka tada sallar ya sauri ya shiga kawai a yau sallar da shi amma ya shiga a zauna ya fi kudu ba kawai kudu ba wala ba zai shiga ba nan zai zaman shi kan wannan abin da ake kamar da kalli da nan da ake na zama muna da su bila adadin ga su nan kowane da inuwa da komi nan zai zo ya zaman shi kawai a yi sallar nan wani a gama kawai ya ce kawai kalli majani ba su ko majani matasallan ne ko majani wallahi ta zai kawai majani ne kawai sai shi majani ne kawai ne zama shi kawai wani ba kuma suna faɗa ma da Allah ne domin shi zai ce bai gama abin da zai sa ya sallah ba tun da aka yi shi baki shi ba ya yau shi dan wuta kawai sallah me zai duk da ana so shiga aljanna dama ba za a yi shi baki yau shi kawai dan wuta ne shi ba wata sallah da zai wallahi na ga muku kai sai dai karshe ka ce ko wannan majnun ne kawai ka kyale ta kada amma wallahi akwai ina gaya maku ni na taba gaya maku na akwai wani abokin mu wata rana ko jiya na gan shi suna TV yana yana yana darasi to wannan wata rana da muka dinga ta kusa da shi sai shi fa bai ga kawai shi dai kawai dai Allah ya sa dai shi kawai na cikin musulmi ne dai yin Allah ya kaddara za shiga janna shiga janna amma shi tunda dai aka riga aka yi mu bazaki ta ga ni mu yan wuta kawai lai shi bai ga ba wani abin da za a ga mai san cewa Allah ba ya yi muna wani mafi wuta wani ko je na ce maka na gan shi da daddare yana darasi a sudan ta kwa sudan tv ko wata ta jaje wuro oh, na kallon shi na wazi da turanci jiya na gan shi abokinmu ne sosai mun ci kusa da shi ba iyaka kuma a biya ya yaje shi ma an je an an ba irin cakusa da ba mu da shi ba shi kawai na ganin ɗan wuta ne mu kawai saboda gashi nan ma qur'ani ya ce yawma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh da aka tashi an fara da taswaddu ne to amma allazina suwaddat wujuhum yace yace kage ne me yasa za ku tantance yan wuta sai an kwatanta da abin nan haka yace shi kawai mutum shi kawai shi kawai shi dai yana abin shi ne kawai ne kawai Allah ya sa shi kawai zai yi ne yadda amma dai kawai shi yana nan ta mashi a tillahi kawai wa shi yana ganin ma wani abu haka yi ra'ayinsa ne ban sani ba yanzu ko ya canza amma haka yi a ra'ayinsa shi bai ga amfanin kai ta wani wala ba to su ma haka suke kallo na ta gaya ya mako rana a misira wani ya zo masallaci ne ba wani ɗan ruwan da ya zo zai sallah aka zo ga mutum ya zo da yaron shi shi kuma ya zo shi ma da shimfiɗa aka shimfiɗa sai kawai yaron ne ya tambaya ce ari ari da kamar yin sallah ka ji fa kamar kamar ɗin nan ma'anar shi wai ha za a yi shi ma wannan gashi ne yana sallah kaga kaman waje daga waje mutum ya shigo yace aida ya salli, ai kaman ya haya da kullu janna wala to wai zai shiga aljanna ne ko yaya sai baban yace ba haya da kullu sai shi kaman irin kaman kace alai shi za su shiga amma daga baya wai za mu shiga daga baya wai su sai sun gama shiga gaba daya sannan a ce ina baka ce ku zo ko ku dan yi mane ku shiga kawai ku a wannan ba amma wallahi ce su sai sun su fara sai sun gama shiga gaba daya ce mai filla a rabu kawai kalle ni kawai juya ka tashi kawai ku ce ya mu dan wannan dan yanzu ya kake ganin zai tashi tunani haka ce masa mhm, to wa azumi masu ko misali yanzu in ka zo duk abin da ka gani in ka zo kamar yanzu a ce ka sa kaya masu kyau in ya ganka da su kamar yanzu su ba su san babbar riga ba kamar iskandariya irin alexandria yawanci yan misira sun cikin karo a sun sani saboda baki na yawan zuwa amma alexandria idan ya ganka da babbar riga zai zo kalle ka ya ja babbar rigar na ya ja sai ce hada sun misira wallahi wai misira ne sai wannan in ka ce mai eh sai kirkirkirar da riya ce misira ummu duniya ummu duniya misira ummu duniya saboda aka shi in ba misira ba ba wani abin da suke gani na abin nan ummul duniya to ta tashi ne wani lokaci zai kace aina abuha ta ummul duniya fir'auna ne ya ba wanda doji ne zai ku faɗa kuma amma duk abin da ya gani mai kyau zai ce maka sun Umar Misira ne duk abin da ya gani mai kyau a wurinka zai ce ma'ala sun Umar Misira. ta ce usul misra ummul duniya ummul duniya ce to a haka suke kallon wannan tunanin in dai ba wanda suke karatu daga cikin su ba jahilan su su kan gani suke yi ba in kaga sun nemi abun nan aljanna to sai dai in suna son firdausi ne za su kara da aiki amma in ba su yi komai ba ma su gani suke su ji da za su dai yan aljanna ne tunda dai fatan nan ta su abun nan ne faraci wani wurin zai haɗu da kai har sai ya tambaye ka in ba za ka yi fushi ba ya zangolomiyo ya goga ya goga ba ta kai ga ko fenti ne sai gogo wallahi na ga muku na ba sai goga da hannun shi gogo ko ya tambaye ka ya ce maka sa'a kam lau sana'ata wai nawa ne agogo karfe na in ka ka duba zai fice da dariya wai kai ma kana kallon kanka kana mamaki to kare irin waɗannan abubuwan addini ne kaɗai zai canza su karantarwa ne kaɗai zai canza su su ma cikinsu akwai wanda ba sa karatu fa Sheikh Wahid Abdulsalam Bali da ina da bidiyon sa wata rana da suka tafi ƙauye ya tambayi wasu tsofaffi su karanta Fatiha wallahi ka sa su ya tambaye su su mabiyan wani annabi ne ba su sani ba su kawo annabawan ulul azumi ba su sani ba gaba ɗaya ba abin da suka sani kwata-kwata zanko inda kazan suna cikin dutse haka suka ta kuka shi ma ga mutane ne yan uwansu yan danginsu ga shi ba su san san komai ba su yi karatu ba su yi karanta fatiha ya ce masu karanta fatiha ba za su iya ba Ya karanta sai ce ku karanta sura kaza ba za su iya ba kun taba ba su iya komai ba kare irin wannan masifan wa alaikum salam eh na 25 kai kai shekara 25 eh eh oh eh su ji ka gani to to kaji wani ke zo na can makin to ai ko nan dama shaidanu yanzu ko in za su sa mutane su yi shaidanci ba hana su fa sallah ta suke su daina sallah tashin farko za a ce mu mutum ya daina sallah in dai yana so shaidanu su rike mai abin da ke so to ya daina sallah tashin farko kenan ta su ya daina sallah kuma in ka lura ko mutum shi kuma shaidancin abu ya mai ba ta ke rike yin sallah ba saboda zai karye wancan abu ya rika zuwa masallaci ya zauna ana yin sallah tare da shi cikin jam'i to shine magani na farko na maganin shaidanu to amma kuma su in suna so su abin nan din mutum za su kai mai ne daina sallah na taba gaya maka wata rana wata mata ta mutu a cikin go aka ba ka ce an sanar a masallaci da asuba za a zo a mata sallah karfe bakwai na safe karfe bakwai saura kwata na zo na tara ba kowa na koma gida bakwai din sai na ƙara dawowa na gaba kowa sai kawai sai shi wani yana gani na sai ce malam na ka zo ka ƙara zuwa ka dawo na ce eh an ce za a yi iza karfe bakwai ni kuma na zo da kwata dan kada yi ba abin nan ba yanzu kuma na dawo bakwai na gaba kowa sai sai ce ai liman ma ya zo amma liman ya tafi saboda sai da liman ya zo sai aka fito daga cikin gidan na aka ce mai to matan nan ba ta sallah an yi an yi da ita ta rika sallah ta ke in an matsa mata kawai sai ta zo ta zubar da ruwa ta koma ɗakin ta zama ta wanda suke gidan nan ba su taɓa ganin ta yi sallah shi ne aka gaya wa liman liman ya ce to mu kuma ya haɗa mu da wanda ba ta sallah sai liman ya koma ni ma zaka ka sai liman ya koma na tsaya ko na koma ta mai tafiya ta harkokina mata sallah to da yawa ba su sallah musamman yan mata a cikin gidajen manyan nan wallahi ba su sallah ina ga muku magana nan ni na zauna inda na samu dama na yi magana sanda nake islamic learning center wasu na zuwa makaranta na taba gaya maku a da ta zo registration ita da kanwan da kanwan nysc za ta tafi a lokacin ita kuma har ta fara practicing lawyer amma ta ta ba su taɓa ba da ne musu magana na ce masu to ku yanzu ya zama mu ɗauke ku nan kun taɓa yin karatu suka ce kwata-kwata ba su taɓa ba su ko fatiha ba wanda ya taɓa koya musu na ce yanzu ba za ku yi karantowa daga alamtara kaifa zuwa na su ce wallahi ba za su iya ba su ba wanda ya taɓa sa su gaba ya koya musu karatu komi ta ce a ah, to ya kuke yi kuke yin ibada wankan tsarki wane ne ta ce komi ba su yi su gaskiya sun ce ba za ta koyi mun kawai wallahi komai ba sa yi wani maganar wanka tsarki ba su san shi ba ba su taɓa yi ba ma ga ɗaya za ta nysc ga ɗaya tana practicing lawyer ce to ba a koya masu ba ba a taɓa ce masu wani suyi ba kawai abin da aka sani a gidan suyi yi boko kawai tun da suka tashi a ke masu kuma amma wanda ya taɓa ce masu su yi sallah ko ya taɓa ce masu a koya masu wani abu na karatu kuma ma irin wannan ko an ɗauko malamin bai da kima wanda zai koyar sai sun ga dama su yi da suka ga dama su zo da ba su ga dama su yi sai ba za su sai ya zo su ce malamin yau ba za mu yi karatun nan ba kawai tafi ba na gaya maka wani gida ba da malamin ke karantarwa shi fa malamin islamiyya dubu uku ake biyan shi in wata ya ƙare shi kuma malamin da ke koya masa physics da chemistry lesson a gida shi malam bai san nawa ake biyan shi ba shi ne ya shi dubu uku shi ya tafi shi ranar sai malamin wancan sai ya samu aiki a wani oil company suka ɗauka ya tafi aiki sai mai gidan ya kira shi ce malam ka ga shi samu ke gaya muku daina tsayawa kai fi daya ka ga yanzu kai ma da ka yi bokon nan ka ga da kawai sai ka zo ka ci gaba da koyar da yaran nan tun da yaran nan sun saba da kai da ba sai an nemi wani ba sai ya ce a bar shi gwada aka ce ya ce a bar shi gwada ya ce ya ce na dan taɓa boko a bar ni gwada malam da aka ba shi ya fara koya masa sai suka ga ashe ma ya fi wancan sa iyawa ya fi wancan sanin boko a ka ce alhamdulillah kai wala ashe kai ba dai shikenan wata ya kare kawai sai ga an bashi dubu talatin da uku dubu talatin da uku aka bashi ya an shi kuɗi ya kirga ya kirga dubu talatin da uku ya ce ko dai mai gidan nan ya yi kuskure ne ko ku ya hada da zakka ne kada yanzu in tafi kuma ban yi godiya ba abu ya zama matsala ya zama ba ba abu ban yi godiya sai dai sa mai suka gaisa sai ran kai da dai na ga sako shi ne zo in yi godiya ya ce godiya mai kowa malam ya ce na ce na gani kudin ne na ga ya ce ba su cika ba ne dubu talatin da uku gani ko ya ce haka na gani ya ce insha Allah ƙarshen wata ma za a ƙara za a duba za a yi biyu ya ce ai ni da daga dubu talatin din ne ma nake mamaki a kai suka zama dubu talatin ya ce mene ne matsala na aka dubu uku dama muna biyan ka dubu uku haka ne ya ce haka to shi wancan malamin kuma da ya tafi shi kuma mai lesson dubu talatin muke biyan shi to yanzu ga talatin ga uku nawa kenan kace talatin da uku ce to naka ne ake tun da katon ji wancan malamin shi ne aka baka dubu talatin da uku shi ne yanzu ya samu ya ce malam ka san mutanen nan la ila illa yanzu dama ni duk koyar da nake dubu uku amma mai koyar wancan dubu talatin ya ce ka mutanen nan ba za su yi ba za su ba za su ba za su yi addini ba ya ni mai shawara da na ce kai mi ka da ma me kai shawara ka Yace ce wallahi shawarar shi ne ya bai ƙara zuwa gidan nan tun da haka suke kallon addini ne to wallahi ba zai ƙara zuwa gidan nan ba ba zai koyar da su ba kawai su nemo ne koyar musu da yaran nan ba zai koyar da su ba na ce to ni ma na goyi bayan ka kawai ka yali ka je da yali ce ba zai ba zai ba ce wallahi ba zai ba ashe haka suke kallon addinin nan haka suke kallon yanzu mai wancan sai da ya linka shi to goma shi na asar dubu uku wancan na asar dubu talatin kuma fa shi malamin islamiyya in yana koyarwa a gida bari ku ji wani sharrin idan kana koyarwa a gida da matar gidan da baki in an yi duk malamin su ne kai ana yin baki ta ce ku je kuma ku karatu in malam ga malam ne ne mu karatu ita ma matar gida ta ce ke ma kamata ki fara karatu in ma ba guda ɗaya duk haka aka yi mana nan da ko ka zaka koyar da yara amma duk matan gidan kai ne malamin su kuma yanzu duk bakin da suka zo hutu gidan kai ne malamin su kuma ba abin da za a kara ma a ce tun da kara ma aiki kai dai kai ne malamin gidan su duka kai haka za ka yi ta yi haka za a ɗauko a jibga masu amma malamin lesin ana ɗauko wani a ce mai shi ma ya mai lesin ko ɗan makwabta ne in ba daidaita ba da abin nan ba za a ɗauko shi a ce shi ma ya haɗa ya masu lesin ba a haka ba ko bai zuwa kuma a ce je kai ma kai lesin ne zai yiwa ita uwar gida matan gida za ce ma je ki lesu amma islamiyya da matan gidan ko matan nawa gare ko baki aka yi in sun zo duk sai a ce su ma su zo islamiyya su zo a daga nan su sai ma tambayoyi in za ka tafi da magariba sai ka kai nishayi a gidan kana ta ansa tambayoyin su kana ta ansa tambayoyin su amma duk wannan baya cikin komi kai kai ne kai a wannan haka fa aka yi mana duk an mana wannan wanda ya kura gida ga isa wani shi shi zakarin gwajin dafi ne ba. shi dauko a motan gidan ba, yaran an dauko su fa daga makaranta suka tanda shi a hanya direban ya yi trafiketin zai dauko suka ce ni zaka yace zai dauko musu malamin su ga yana suka ce dab ka shi ba zai shiga mana mota ba ya za a ya dauko shi ma a cikin motar su gashi nan gashi nan zanne wallahi kaskace suka ce a kan ne zai shiga musu mota ba za a ɗauko shi ba ya wuce shi dole ya je aje su inda muke zagarawa in ba mun abu da ba in ta awa nawa sai ta rawo ba ta shiga kaji ko to to ji. ka su dauki ciwo Allah ya wuri ka gane ba suna da wurin fitsari wurin zagayawa su malamai a wurin inda za su kama ruwa to su yaran idan suka zo suna jin fitsari ko suna in za su shiga wannan bayan komi zai komin masifar da za su shafi sai maman su ta buɗe gida sun shiga bayi amma in suka shiga wannan bayan ka su ɗauki cuta wurin su mala hmm? sun aka haka haka fa ake yi to wannan ne za su ga darajar karatu kuma shi direban ya je ya same shi ya ce mashi malam kai hakuri da Allah eh, yaran nan wallahi na tsaya in dauko ka da kaga na tsaya nan suka ce kada in dauko ka kuma in na dauko ka nan suka ga yayin suna iya su koran a koran masu saboda haka nan shi yasa kaga ban dauko ka bace ba komi shi ma daga nan sai ya ce a wasu to ni bambanci na da su kenan ni da na koyar wani gidan wata rana na zo kawai lokacin tafiya na nan murtala square eh da na zo na zauna cikin masallaci kawai za a yi karatu sai kawai suka fito suka ko direba suka ce ba karatu tafiya za su na ce ai da a ce jiya aka gaya man ne Shi ne da ban zo ba amma tun da na zoyo sai an yi karatu su kuma suka ce sai sun tafi trafiya na ce ni kuma zan tuban sai suka je trafiya su kuma suka ce sai sun je trafiya sai na ba na yi zama na cikin masallacin nan har lokacin tashi yi ina zaune a cikin masallaci ke nan gobe ta yi na dawo ranar manje ne ranar kaga asabar da ladi kai ta duk trafiya za su ranar manje kuma za su boko sau na nan ba rafiya ko sai na zo suka zo kawai suka zo suka shigo na sa wani ya ɗebo min iccen gwaiba kawai na rufe masallaci cikin su hadda shi na ce kai da ka ɗebo mabarin fara da kai don su ga tabbas na zazzabga mai iccen gwaiban nan na bi su na yi ta rabta masu suka yi ta ihu suka yi duk sai da na bubbuge su bugu na ƙarshe nake gama na ce to kuma daga nan ne an ce wuce ita wata mata ta fito ta windo ta zo na ma rufe hau window na rufe kofa malam ya aka ne na ce horo ke. wannan duka irin haka na ce shi ne daidai da su na ce dama kuma na gaya muku na ce ni ba a yi man wasa in na zo karatu dole sai an yi sai dai kuma a wani saboda haka ku haka ku mun yi sharadi da ku na ce in mutum ana koyar da shi a gida bai suka girmama malami ba to ni na san da za a girmama ni za ne su zai yi sun yi tsiya saboda haka shi ne yadda za a yi karatu sun abin ma aka ce amma malam irin wannan duka ai ko iyayen su ba su masu duka wani ce na fi wasu yanzu wallahi sai na musu duka sannan na sa doka na ce daga yau ranar karatu ba unguwa ba zo wallahi ko asibiti mutum ya je in ba takardar likita na gani ba sai na zane shi na ce kuma idan na zo keke garar ko kuma ran da zan zo da keke ko in zo da mashin din haya na ce in na riga mutum cikin masallacin nan to yi laifi sannan dai na shigo na riga ka masallaci wallahi ka yi latti na ce sannan dole a yi lullubi dole a sa wadda ta ƙara zuwa da wando sai ne mata duka shi ke nan kaga daga nan gobe kuma sai ne sa'a mai gidan da ya dawo ya zo ya samu ana cikin karatun ya ce malam jiya na ji an yi abin nan ya ce eh haka da ma na gaya masu na ce ƙada ya ce aiki ya yi kyau amma ƙara ma naira ashirin rabu da karawa rashe mai aiki sai aiki ya ce kuma in kai in kai mu mutum duka ya yi ma wani rashin kunya kawai ka rubuta sunan shi a takarda kawai ka aje man ka zo ka falo ka aje man ni kuma in nazo zai ga yadda zan mai shikenan daga nan malam da ka, wallahi wani da loma ke da loma wallahi wasu da abinci a hannu suke ruruwa ba dan Allah malam kai hakuri mu karasa cinyewa ce minti uku a karasa a zo kuma duk karatun da ne gobe sai an karanta in nazo. sau da sai kawai ya ji a gida ana ta karatun qur'ani an taru ana dai ana dai kafin gobe ai maraja ya ce haba gaskiya gida zai canza to gaskiya ya yi kogari yana da kokari wallahi na gama malam haka aka yi kuma kaga yanzu har yanzu muna tare da su yanzu duk sun girma wasu sun hayayyafa sun hayayyafa a wani lokaci kawai sai ko wannan satin wani ya kira ni yana landan sau eh, eh, da kaga sau da kaga ya abin da ne wani kawai kai za a ba masu duka wallahi sun ci duka saboda ba sama da ai masa haka ba to kuma in ka zo ka ce za a abun nan amma da tafiya ta tafiya sai da suka koma kama ba dukan na daina dukan ba saboda ana bin ka'ida in mutum yana da uzuri ma da kai na san ce mashi abun nan amma lokacin nan malam sun yi sun yi karatun nan sai da na kike tunani wallahi sun yi karatun nan sosai so da ka sai an yi haka to amma in ka je wani gidan malam to sai ka ma zubar da karatun nan gaba daya kai ya aka muka zo nan ma ne yau kawai wannan ana nuna wa mutane yadda za a yi wajen masu ta Allah da ban suke saboda haka ba za su yadda su shiga cikin ribibi ba to amma babban abun nan fa sai ilimi ya samu shi yasa kuke ganin wannan magana duk waɗanda kake ganin ana rikici da su game da Allah game da maganar sifofinsa game da maganar sunayensu sunayen Allah ta ko ta'ala. sharri ne ya shiga cikin zuciyarsu kafin alkhairi ya shiga shi yasa mai risala Abu Zaid al ne. bai koyar da komai ba cikin risala sai da ya koyar da wannan abin da ya wajaba zuciya ta yadda da shi ta gamsu da shi kuma harshe ya faɗi to in aka samu wannan yace wannan shine za a koya ma yara domin yara zuciya su wankakka idan alkhairi ya riga ya shiga kafin sharri ya shiga to sharri nan ba zai samu wuri ba amma aka yi rashin sa aka riga ka cusa ma zuciya sharri to alkhairi ko an so ya shiga bai da wuri ya ce karantar da yara ƙanana kamar zane ne a kan dutse yanzu aka yi sabon siminti kai mai rubutu zai gogu to kamar haka ƙananan yara suke lokacin da aka sa masu akida tun suna yara to bambara wannan aqidan ko ina aka je ba za ta yi ba wannan shi yasa aka yaki tunanin mu ni nan ba waɗanda suka girman ba ma da duk sanda muka shiga primary school to ba a ɗaukan mutum a lokacin nan face yana da ƙaranci shekara shida ko shekara bakwai shekara bakwai mutum yana da saurin girma aka yi masu damal-damal a sai wasu ce a wannan ya kai shekara bakwai din amma in suka gane bai kai shekara bakwai ba za ta kai ba sai a kai shekara bakwai sannan a zuwa wani zane a bango a ce tsawon ka sai ya kai can in kuma babu a waje su ce to ka rike nan kai haka daga nan ka riko nan ka riko nan to sai su ce to shine mutum ya isa duk wanda ya yaron da duk ka sa shi ya haka da hannun shi ta nan ya biyo ta nan ya rike kunnen shi nan wurin to ya kai shekara bakwai ko ya kai shekara bakwai haka ake yi da sana ɗauki mutum makaranta primary school amma in ba haka ba za a ba to kafin ko ya kai shi wannan shekarun shekara bakwai ɗin nan da zai iya riko nan ko a wannan shi kuma iyayensa ko mamansa ko babansa sun yi ƙoƙarin da wani ya kai sabbi a karatun ƙur'ani wani ma ya kai amma in ko ɗan gidan malamai ne ma lokacin har ya fara iya baki ma ya kai izu goma ko ya kai izu abin nan izu hudu ya iya tabara to sai yahudu suka je suka ga duk wanda ya kai shekara bakwai din nan a gida gaban maman shi to ba su iya durmiyar da shi yadda suka so su durmiyar da shi sai su ga dai yana da wani abu na abun nan da ya shawo daga gida sai a ya gagara sai suka ce abin da za a yi yanzu a kirkiro wata makaranta kafin firamare Shi ne naziri dan nan Hadda, firi fure naziri wane ne sai aka zo ma jikin firamare din sai aka zazzabtari firamare aka yi wannan makaranta yanzu nan da ka ji su tamballa za ka ga an zabtare ta tun da su tamballa ba karamar makaranta ba ce aka zo aka ɗauko LDA e can aka ce amma da aka raba aka dafe aka ba can LDA e shi wanda ya LDA e ya zo ya gyara LDA ba su tambayar. nan za a tsaya wani ya zo ya tambaya ce ina LDA aka ce LDA ai ta narke ranar ki aka ce eh ta koma su tamballa aka yi kisan tamballa aka ba LEA sai ya ce shi LEA yayi saboda aka bari ya zo ya gina LEA in ka zo za ka yi LEA ga ta nan da kyau nan huska mai kyau can huska damal damal su tamballa ita har yanzu ba ta da dan halal tamballa wanda shi zai zo shi ma ya mata yadda aka yi mai LEA da aka duba su yi ba to sai aka zo kuma cikin su tamballan kuma dai sai bayan an yanke an ba LEA sai kuma aka zo ciki aka ƙara yanke ta kuma aka yi wannan yan firamare yan yan nazari yan ƙananan waɗanda kuma za a yi saboda haka makaranta ta koma yan azuzuwa ba wani yawa da ko azuzuwa ne ga su can mu yanzu da azuzuwan ma mu da muka yi wasu suna e LA <laughs> a su tambayar kuma to saboda aka kirkiro wannan makarantar da aka yi za a raba yaro da mamansa tun tana shekara tun yana shekara saboda haka bai ma san maman ba sosai balle ma ya san wani abu na tarbiyyanta saboda haka sai a yi ta tafiya ko kuma ma a yi sa'a ita maman dama ita ma tana son haka nan saboda haka sai suke araba ta da yaran ce ta bacci ta ce abu nan a cikin unguwanni aka samu kiristoci na koyarwa kyauta sai su zo su ce ku kawo yaran ku ku kawo yaran ku sai su kawo su nan su ta koya musu ƴan ƙananan yara da majina damal damal ita ta ce alhamdulillah kyauta ma ake koya musu sai su je su su rike yaran su kuma su yi ta bacci a gida sai su sun samu ya rike masu yara su ba su san ita wannan wakiliyar kiristoci ba ce ta narkar da yaran gaba ɗaya ta matar da su yaran da ya rasa maman shi shekara biyu ba abin da ya koya daga wurin sa. to na ka sai sai sai abin nan jinsu to sai aka sa waɗannan abubuwan to wannan daga nan mutum zai taso duk abin da aka yi mai tallata ya karba duk abin da aka yi mai tallata ya karba na haka bai san Allah ba bai san sunayen Allah ba duk abin da aka bashi tun da bai da tauhidi tun farko sharri ne shiga zuciyan ba sa mai wannan akidan ba ina ba ku shawara ku nemi wannan risala wannan abun nan abun nan wannan mukaddiman ta wannan tauhidin babu ma ya tibu menene an ta tafi da hul menene wa kai na manta sunan babin to a ta neman wannan risalan ba mu karanta babin ba akwai ta ba a ɗauko ta a bani dai kawai mu karanta sama a ɗauko mai ta tana nan ɗauko ta sarkin abu nan kuje ta littafin kowa ka samu ko ko ko samar da duk wanda ka samu rido ta ina su bulu ba na ga su bulu wannan kowa ce ce ma ɗauko ta kawai da kan budo babin ai babin kawai muke so mu ji ba da mu karanta shi sosai yadda yake a risala a kira za ka budo ai kaji shi siri kai zai ka ba da shi da aiki a ah. so da wannan Shi ne to yanzu an ware wannan tauhidin da kanshi an mai an mai littafi an mai sharhi sosai kaman kitabu tauhid kato babba an mai sharhi an mai komi samu wannan littafin nan karanta yana da fa'ida an yi bayani da shi Allah nan dalili su can tuntun sun gane sai za su kaso su kashe mai littafin ba tuni ke wannan mai littafin na aka bar wani abun nashi sai an kashe sau da aka bari a kashe shi mu ta zilawa su zo su kashe shi ya yi an samo shi ko yawa yawwa barakallahu fi ka ga shi nan yawwa ai wancan gaban mai dawo mun gama ina ne kai babu ma tantiqu bihil alsinatu wa ta'taqiduhu al-afidatu min wajibi umuri diyanat kaji babu babu ma tantiqu bihil alsinatu wa ta'taqiduhu al-afidatu min wajibi umuri diyanat babin da ke magana a kan abin da ya wajaba harshe ya rika faɗi wata ta ƙiduhul afidatu zukata kuma su ƙudurta a cikin ransu min umuri wajibin jiya na al'amura wanda suka zama dole na addini wanda suka shafi addini gaba ɗaya wanda za a yi magana abubuwan addini a yi magana abin nan ɗinsu ka gani sai min zalika al'imanu bil kalbi wa nutuki bil lisani tashin farko da haka da haka nan za a ci tafiya har sai an kai ƙarshe wannan haka ake karantar da mu abun nan ba annallaha ilahun wahidun la ilaha ghairuhu ba ku ji maganar da muke ba wala shabiha lahu wala wa nazira lahu wala walada lahu wala walida lahu wala sahibata lahu wala sharika lahu laysa li awwaliyatihi ibtida'un ولا لآخريته انقضاء لا يبلغ قنع صفته الواصفون ولا يحيط بأمره المتفكرون يعتبر المتفكرون بآياته ولا يتفكرون في ماهية ذاته ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يقوده حفظهما وهو العلي العظيم العالم الخبير المدبر القدير السميع البصير العلي الكبير وأنه فوق عرشه فوق عرشه المجيد بذاته وهو في كل مكان بعلمه خلق الإنسان ويعلم ما توسوس به نفسه وهو أقرب إليه من حبل الوريد to ba gama magana ba duk shi muke magana na to kaga yanzu wannan aka sai yaro an koya mai wannan tun farko ya tashi wannan na mala abokan ne kuma mala abokan har ya fara samun gara ba sa yau ko ɗaya daga cikin littattafan mala abokan ne wanda aka kawo na muna fata Allah ya ji kai shi to ku duba ku gani to saboda haka kaga wannan ba wasa ba ne in ka san baka iya ba tun yanzu a ka rufe ka je kawai ka nemo ta ka koya ko kuma ka nemi malami ya koya ba amma ban da yake a duwa da lokaci suka da wuce sun gubo ta ya sun gubo ta ya zai ce ba shi lokaci na na sunnin kudi eh eh eh a nan kan nan to ka gani sosai to ka gani ko ba karamin abu bane wannan daura ta kwana biyar to ka gani ko shek da abubakar birnin gudu ko suna ka suna ta kokari to suna ka gani wani na adarar fikir sai mutum yana so ya lalubo ya ce yana ake fosin karatu ta kan muna a fikir in kana so ka lalubo ta tana nan sheik Dokta abubakar birnin kudu ya yi kenan an huta ma ka je ka samu gara masa kawai kuma gashi ya iya yadda zai fahimtar da mutane da abun nan ba sosai in ka za ka saurara a hankali za ka gane me ake nufi sosai sai dai in kaki to kuma ne an ba mutum uzuri wal kalamu fi sifati kal kalami fi zati magana alaysa ah, kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir Allah tabaraka wa ta'ala babu abin da ya kama da shi wa huwa as mai ji al-basir wal kalamu fi sifati kal kalami fi magana a sifofi kamar magana ne abin da ya sa wannan dinnan aka ce shi ma shi abin da ya koya ma kenan shi malamin akida ne shi dr sheik abubakar birnin kudu ko dai je abin da jami'a islami shi abin da ya koya dama a kida shi malami a kida da aka ya san abin bi ma'anar kalma Allah ya san ya san wannan ka samu za ka fahimta shi sosai sai mutum ya nema sau da faka ma anna ai nusabbitu zatan la nushabbihu zawat la tashbahu zawat kamar yadda muke tabbatar da Allah yana da zati amma sa bai kama da na kowa ba sa ba daidai yake da kowa ba wala fi abin nan ba fa kazalika naqulu fi sifatihi kama haka ne muke faɗi a sa shi ma annaha la tashbihu sifat ba ta kama da sifan kowa ba kuma fa laysa kamithlihi shay dan haka babu wani abun da yake daidai da shi la fi zatihi ba abun da ya kama da shi a sa wala fi sifati haka wajen sifofinsa wala fi af'ali haka wajen ayyukansa la nushabbihu sifati llahi bi sifati al-makhluqin ba mu kwatanta sifofin Allah da sifan wani daga cikin halitta ko shi wani. kamar yadda ba a yi kama da Allah ba a wajen zati to ba a yi kama da shi kuma wajen sifa haka nan ba a kama da shi wajen aikace aikacensa wala nazilu anhu subhanahu sifatin min sifatihi sannan kuma ba za mu yadda mu kore ma Allah wata ɗaya daga cikin sifofinsa ba ba mu kore mai sifa ko ɗaya daga cikin sifofinsa li ajali shana'atil mushanni'in saboda kawai munanawa masu munanawa dan sun faɗi wata magana mara kyau wa talqibil muftarin ko kuma yanda su makaryata suke juya abubuwa ba za mu bi su ba kama anna la nabghidu ashab rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kamar yadda mu ba ma jin haushin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ɗaya daga cikin sahabban da muke jin haushi muna girmama su kamar yadda manzon Allah ya ce mu girmama su tasmiyatir rawafid lana nawasib wai saboda yan shi ana ce mana nawasib mu ba za mu biye musu ba wala nukazibu bi qadarillah sannan kuma ba za mu yadda mu shiga cikin yan kadariya masu kakkarya kaddara ba sai su komi abu unfun ne kai ke faruwa wala najhadu kamala mashi'atihi wa qudratihi kuma ba ma musu a kan cewa Allah tabaraka wa ta'ala yana da cikakken so in zai abu yana so yake yi ba sa mashi ake ba ba mai sa wa qudratihi sannan kuma yana da cikakken iko wajen yin abin da ya ga dama tabaraka wa ta'ala me yasa ba za mu yi wannan mu ba ruwan mu ba za mu yi haka ba litasmiyatul qadariyyati lana mujbira saboda kawai wai su yan qadariya na ce mana mu jabariya ne mu muna cikin majama'a kamar yan jabariya wanda wai komi ba da san muke ba sa saka mana ake wala na jihadu sifati rabbina tabaraka wa ta'ala kuma ba ma musu ɗaya daga cikin sunayen Allah ko sifofinsa litasmiyatil jahmiya wal mu'tazila saboda jahmawa dama jahmawa su suka yi musu sunayen Allah da sifofinsu ba da sifofinsa wal mu'tazila nana mujassima saboda su mu'tazilawa da mu'taz da jahmiya ce mana suke mujassan mujassima wai mun muna ce ma Allah kamar muna kwatanta shi da jiki saboda an ce yana da hannu ko an ce yana da kafa ko an ce yana da kaza ko yana da ido ko yana da fuska sai su ce wai to ai wannan kun ce yana da jiki kenan mushabbatan hashawiyya wannan wanda yake kwaikwayo ne kawai irin na kwace-kwace wanda muke yi kawai ba bai cancanta ba wa rahmatullahi alal qa'id Ya ce Allah ya ji kan wanda yake cewa fa in kana tastajsiman thubuta sifatihi ladaykum fa inni al-yawma in abdun Ya yace idan dai wai saboda mun tabbatar ma Allah da sifofinsa gaba ɗaya muka kera da sifofi na kaza yana da sifofi na kaza a wurin ku shine mun mun mun zama al'umma mujassama mun zama mujassama a wurin ku fa inni al-yawma abdun abdun mujassam dan haka ni yau shikenan ba komai ni bawa ne mai cewa mai mujassam din mai cewa da jiki in wannan shine abu ba za mu daina cewa a yana da kaza ba saboda gudun kakkuce mana kaza wa radiyallahu ta'ala an imam shafi'i kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya jikan imam shafi'i idh yaqulu yayin da yake cewa in kana rafdan hubba ali muhammadin falyashhad saqalani anni rafidi yace idan dai wai wanda ya zo yana son iyalan gidan manzon Allah shine rafidi shine wanda ake cewa suna daga cikin rawafid ba rawafid dama faɗa suke da abun nan ne ba suna gitsagi amma annabi suna zaki shugaban rawafid yana cewa ma annabi kuntal umma wa annabi ya yaudari al'umma da ya bari bai nada khalifa ba har sai bayan sanata ba kana da na Abubakar to in dai son gidan manzon Allah ne son manzon Allah da iyalan gidansa shi zai sa a ce ma mutum wai shi rafizi ne ya yace falyashhad da qalani to yana so duk duniya aljanu da mutane gaba ɗaya su shaida su ce masa rafizi su zage shi da haka ne in dai son annabi shi zai sa ko son gidan annabi shi zai sa a zagi mutum a ce mai mutum da akida to a ce mana masu wanda da akida abin da yake cewa kenan ya fito ko wa qaddasa Allahu ruhal Allah ya tsarkake kabarin mai cewa iri ya kulu yayin da yake cewa huwa shekul islam ibn taymiya shine shekul islam ya yi maganan nan yace in kana nasban hubba sahbi muhammadin falyashhad thaqalan anni nasibi yace in dai ya kasance son manzon Allah ko son sahabban manzon Allah shi zai sa a ce mutum na su bi shi ba shine na wasu ba da suke cewa a jam'i ta in wannan shi zai sa a ce mutum na su bi ne shi to ya ce fal ni na su bi to duniya gaba ɗaya su shaida su ce ni na su bi ne in haka ne dai wannan ne in dai son manzon Allah da son sahabbansa shi zai sa a bata mutum suna a ce mai wani abu to duk ma abin da za a ce a ce kawai ya ce a ce su bi? ya fito ko to yau a yara haƙe nan mai daɗi eh, a tsayar yau fasali ne sabo yau a wani a tafi gida haka malam zani kwa ƙara ɗaya wala ba ka mutu a wani kare yau a yi haka a yau a yi arha sosai sabon fasali ne mun riga mun gama wannan fasali mu bai shi haka nan ko mun shiga wannan zai yi ba za mu gama ba ko kuma ya daɗe wai yi wa ya arha sosai na ba Allah ji kanta an ci akwai ɗaliba da mahaifinta Allah ya mai rasuwa ta tafi gida ta ce a sanar na fata Allah ta bara ko Allah ya ji kansu kuma akwai dai yar uwa wadda ita ma ke magana a kwashe masu yara ko jiya nan tana nan ta dawo ta ce yara dai haihu a wani abu wai da suka zo ɗaukar su ba aka ce masu to shi baban ya ce a ƙyale yaran nan shi a ɗaukai sai suka ce wai waɗannan yaran kyawawa su ba su wasu wasu za su ɗauka ba za su abin nan ba masifa fa babba ce ranar juma'a mun fita daga nan sai wani ya ne ke cewa akwai abokinsu an ɗaukan mai yarinya sai wani kuma ya zo ya samu ya ce an ce an ɗaukar ma yarinya ya ce gaskiya ne sai ce to yarinyar nan ba za ta wuce daji kaza ko daji kaza bai ga mai wasu dazuzzuka guda biyu ya ce ya je kawai wurin ya samu shugaban wurin shi ne ya je ya samu shugaban wurin to shi shugaban wurin yanzu har ya canza suna sunan shi fir'auna naka da ya je ya ce na so ya gan shi kawai sai aka ce wa yake so ya gani ya ce shugaban ku suka ce fir'auna kenan shi sunan shi fir'auna shi da aka kai shi wurin shi kuma da ya gan shi ya san shi ya ce ai na na san ka an ce an ɗauko ma yarinya ya ce eh ce su ai ba mu ce su taba abin nan ɗinka ba bari a nemo aka kira wasu aka kira wasu sai suka ce ai yarinyar nan hamana ne sa ta ɗauko ta hamana hamana ne sa ta ɗauko ta shi ne aka kira su su biyu na manta sunan ɗayan amma dai ɗaya hamana ne shi dai shugaba su kira auna ne aka kira hamana ta ce hamana wannan a taimaka a bashi yarinyar ne ce gaskiya ba za a bashi wa fir'auna saboda kai yanzu kana da shanu kana da kuɗi ba abin da baka da shi mu koma mu samu ba sosai in kuma za ka ɗabi naka ka bamu ne to sai mu sako ta shi ne ya ce su tafi da suka tafi shi ne ya ce mai kalle ka dan samu dan wani abu komin kankanta shi a ba su za su sake ta to ya je ya an so ta ya dan samu din ya kai an an so ta daga wurin hamana ranar juma'a nan fa bayan mutu da karatu ne suka zo ba ka ga alimilo da kada ba ka ga jiwa ka a ce kun gaisha nan waje an ya tsaya a gaisha ai ko to shi yake ga mun ya ce abokin su nan ka ganshi ba na san ka san shi nan ya tsaya ya jira ne na fita yake ga mun ya ce mun wani abokin su ga abin da ya gaya mun sunan kaji kaji wai shi wancan fir'auna ne shi kuma wanda ya dauki jariyan hamana ka duba fa irin wannan hizgi abin nan ba so saboda ka ga wannan abin nan ta roƙo Allah da ya ba mu mafita babu kunya babu tsoro yanzu ba su jin tsoro kuma a lokacin yanzu ya gaya mun yace har su san wajejen su inda suke noma da inda yake noma to yanzu sai su zo wurin sai su ce to ko a zo a ba da miliyan biyar ko miliyan shida in kuna so kwashe amfanin gonan ku in kuma ba haka nan ba to kawai za su ka kaje gona su kwashe ku gaba da to da sai dai ko su bari a yi noman a kasa kwashe amfanin ko kuma ya zama ma kwata-kwata ba a yi ma noman saboda da an zuwa sauke mutum to kaga wannan masiwan mai ta dai ruwa Allah ya ba mu mafita Allah ya ba mu mafita wannan ibtila'i Allah ta ko ta ala ya san dalilin da ya sa ya kawo da suna fata Allah ya sa mu nan jarawa da sarki sunayensa kura kurakuran da muke muna tuba zuwa ga Allah Allah ta ko ta ala ya fi mana mana akwa wa dai muna cikin wani hali muna fata Allah ya ba mu mafita dan sarki yanzu. yan uwanmu da suka wannan kullum in ka tashi inda za ka ji to sai ka ji maganganun nan suna nan suna nan ko ta ina yan uwanmu suna cikin wani hali muna fata Allah ta tabaraka wa ta'ala ya ba mu lafiya dan sarkin sunayen ma allahumma rabbana wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk اللهم يا ربي يا ارحم الراحمين يا ذا الجلال والاكرام يا حي يا قيوم masu صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم استر عيوبنا واغفر ذنوبنا وطهر قلوبنا نقلب مآخرنا وحذب أخلاقنا وقوي إيماننا وسدد عند السؤال جوابنا وإلى عمل أهل الجنة اهدنا وتوفنا وأنت راض عنا واحفظنا في ذمة نبينا وتحت لواء حبيبنا واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نزم بعدها أبدا يا رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين